Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga Jamhuriyar Nijar na cewa sojojin juyin mulki a Jamhuriyar Nijar sun sake naɗa Laftanal Kanar Habibu Usman nomi a matsayin shugaban rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa, wato dai irin tsohon matsayin shugaban ƙasar Nijar na yanzu kafin ya yi juyin mulki ya haye kan kujerar mulki, to shine aka naɗa Kanal Habibu Usman Nomi a matsayin sabon shugaban rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya taya shi riƙo, Ubangiji Allah ya sa wannan naɗi da aka yi masa alkhairi ne ga shi ga ƙasa ga kuma shugaban ƙasa da al'ummar cikinta baki ɗaya. Ubangiji Allah ya zaunar da mu da ƙasashenmu lafiya ya kuma haɗa kawunan mu amin summa amin. Idan wannan shi shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like.